Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 13 ga watan Satumba shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Morocco ya ƙaru zuwa sama da mutane dubu biyu da tara bayan girgizar ƙasa. Kimanin mutane dubu goma ne aka bayar da rahoton ɓacewarsa a ƙasar Libya bayan ambaliyar ruwa. rundunar sojan ukraine ta ce ta sake kwato da kalin tace mai da iskar gas a tekun bahar al-aswad daga hannun rasha Tukanin labaran duniyar kenan Tuwari la yau a cikin shirin za ku da cewa yayin da adadin mutanen da suka mutu a girgizan ƙasar Morocco ya doshi dubu uku. Ƙasashen duniya na ci gaba da aikawa da sakonnin jajensu ga al'ummar ƙasar ta Morocco. sannan za ku ji abin da masu fashin baki ke cewa bayan da majalisar wakilan amurka ta buɗe binciken tsige shugaba joe biden kan zarginsa da hannu a wata badakala hada-hadar kasuwanci da ake zargin ɗansa ya yi da wasu ƙasashen ƙetare. kwararrun dalilai babu su wanda za a ce a tsige Biden. To amma saboda siyasa ce ko da ta mishi hankali kawai aka yi su suna ganin za su ci galaba. To muna kuma ta da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyi na zai gabatar. Kama fi duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Maroko ya ƙaru zuwa sama da mutane dubu da ɗari tara bayan da wata girgiza ƙasa mai ƙarfin shida da ɗigo takwas a ma'auni ta jijjiga dogayen tsaunukan Atlas Alkabir da ke kudu maso yammacin birnin Marrakesh a ranar Juma'a. Fiye kuma da mutane dubu biyar ne aka ba da rahoton sun samu raunuka adadin da ya ninka wanda aka bayar tun da farko. Yawancin waɗanda suka tsira da rayukansu suna korafin rashin samun agaji daga gwamnatin Morocco. Wannan girgizar kasar ita ce mafi muni da ta taba faruwa a wannan kasa ta arewacin Afirka a tsawon shekaru sama da sittin. Bayan shafa dare hudu suna fama da ƙurar girgizar kasar mutanen yankin da suka rasa matsuguni sun fusata da yadda ake kawo musu ɗaukin gaggawa. Ba su samu tallafin gwamnati ba sun ce idan ba don abinci da barguna da baki masu wucewa ke ba su ba da ba su da komai kimanin mutane dubu goma ne aka bayar da rahoton bacewarsu sannan sama da dubu biyu aka tabbatar da mutuwarsu a birnin darna da ke gabashin kasar libya bayan da mummunan ambaliyar ruwa ta mayar da daukacin unguwanni baraguzai da tabo a ranar lahadin da ta wuce mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da daniel ta mai darna da ruwan sama na milimita 440 a cewa carson hostin masanin yanayi a jami'ar leipzig madatsun ruwa sun fashe ambaliyar ruwa ta karya makarin ruwan nan da nan manyan titunan birnin suka zama koguna sannan ruwa ya yi awon gaba da motoci tamkar kwale-kwale wani hoton bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta ya nuna tituna sun koma koguna a darna da Benghazi, Sosi, Albayad da kuma Almarj. A ranar Talata sama da kwana ɗaya da rabi bayan ambaliyar ruwa ta farko, agaji daga waje ya sami isa birnin mai mutane tara a cikin wannan sa'a mai wahala. Amurka ta aika da kudaden gaggawa ga kungiyoyin agaji tare da haɗin kai da hukumomin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya don ba da ƙarin tallafi in ji shugaba joe biden a cikin wata sanarwa a ranar talata labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tunan ba da jimawa ba za mu kawo muku karashin labaran duniyar amma bari mu fara duba wannan rahoto gwamnati da al'ummar ghana sun nuna juyayi tare da yin jaje ga sarki muhammad na shida da al'ummar masarautar morocco sakamakon munar girgiza ƙasa mafi karfi da ƙasar ta taɓa fuskanta cikin sama da ƙarni guda wacce ta sanadin mutuwar kusan mutum dubu uku daga akira ga rahoton da idris abdullah bako ya aiko mana Shugaban kasar Ghana na na adu dan Kufu Ado a jawabin da ya fitar ga manema labarai ya ce, a madadin al'ummar ghana ina mika saƙon taziya ta ga sarki muhammad na shida da gwamnati da kuma al'ummar masarautar morocco bisa ibtilayin girgizar ƙasa da ta afku a ranar juma'a ta kuma yi sanadiyar mutuwar dubban mutane muna yi wa iyalan waɗanda abin ya shafa addu'a tare da yi wa waɗanda suka jikkata fatan samun sauki cikin gaggawa shugaba akufu ado ya kara da cewa morocco za ta iya dogaro da goyon bayan ghana a wannan mawuyacin lokaci da take ciki mataimakin shugaban kasa dr mahmudu baumiya ya rubuta jajensa a shafinsa na facebook cewa taziya ta ga sarki muhammad na shida da al'ummar morocco bisa mummunar girgizar kasa da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu da dama tunanina da addu'o'ina suna tare da mutanen morocco a cikin wannan mawuyacin lokaci na bakin ciki limamin limamai na ghana dr sheikh usman nusha rubutu a jawabin da ya fitar ga manema labarai ya rubuta cewa girgizar ƙasa ibtila'i ne da ke kira ga haɗin kan duniya wajen taimakawa maroko. ya yi kira ga gwamnatin ghana shugabannin duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da su nuna masarautar da kuma iyalan da abin ya shafa ƙauna da kulawa yayin da suke fafutukar jurewa lokutan wahala dr muhammad marzuk azundo shine mataimaki na musamman ga limamin limaman ghana sheikh usman nuhu rubutu. malam ya nuna damuwa sosai sosai da abin da ya abu wajen malam ya ce ya kamata shugabannin duniya su tashi su nuna musu ta'aziyya da kayan abinci da shelter da magunguna da abin da ya kamata dai a tanye su da shi. Shugaban gidauniyar sarkin Morocco kungiyar Muhammad Sadis na malaman Afirka reshen Ghana Sheikh Mustapha Ibrahim ya yi kira da yawa kasar addu'a. Gaskiya ne wannan abin da ya haku ban ibtila'i ne abin da ya same su ga ya sami kowa mutane mutane kirki wanga bala'i da ya sauka musu Allah Allah ya sauka musu. Wasu al'ummar Ghana sun bayyana jajinsu ga kasar Morocco baki daya. Kasan Morocco muna musu jaje wa'inda musiban ya shafe su kai tsaye ubangijin allah ya ji kansu wanda suka rasa rai allah ya sa sun huta wanda kuma suka samu rauni ubangijin allah ya jibince su ya ba su lafiya abu ne da yake akwai damuwa kwarai sunana pastor felix nze ne na pastor church da aka kira author of fire prayer and deliverance ministry daga na accra ghana kamar abin da ya samu 'yan morocco muna fatar ubangiji allah shi taimake su ubangiji allah shi kawo musu soki allah shi kara muna zama lahiya duniya baki daya girgizar kasar mai karfin awo shida da takwas da ta afku a tsaunukan atlas ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu biyu da dari tara ya zuwa ranar talata tare da wasu dubu biyu da dari biyar da suka jikkata in ji ma'aikatar cikin gidan morocco har wa yau ana ci gaba da neman waɗanda suka tsira da kuma gawarwaki Idris Abdulla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To gaida Idris Abdullah Bako yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Rundunar sojan Ukraine ta ce ta sake kwato da kalin ta ce mai da iskar gas a tekun Bahar al daga hannun Rasha, inda ta bayyana nasarar da aka samu a matsayin wani muhimmin mataki na sake dawo da yankin Crimea. har ila yau mayakan ukraine sun samu gagarumin ci gaba wajen kwato bakmut birnin da rasha ta yi wa ƙawanya a watan mayin da ya gabata tun lokacin da ta kwace waɗannan dakali na kan ruwa a shekarar 2015 rasha ta yi amfani da su a matsayin wuraren kai hari ga jiragen sojoji masu saukar ungulu sansanonin soji da kuma wurin harba makami mai linzami mai cin dogon zango. a tarihi rasha ta harba makami mai linzami kan jiragen dakon kaya da ke jigila hatsi da sauran muhimman kayayyaki zuwa ukraine ma'aikatar leƙen asirin sojan ukraine ta ce an hana rasha cikakken iko da ruwan tekun bahar al-aswad kuma wannan ya sa ukraine ta cimma matakai na kusa da sake dawo da yankin kirimiya daga ƙarshe kakakin majalisar wakilan amurka kevin makati ya sana a ranar talata cewa 'yan majalisar wakilai za su fara binciken duba yiwuwar tsige shugaba joe biden don fadada bincike kan zargin da ake yi wa shugaban na amfana da harkokin kasuwancin ɗansa honta a ƙasashen ƙetare waɗannan zarge-zargen sun nuna ɗabi'ar rashawa abinda makati ya faɗa wa manema labarai kenan mun gano cewa shugaba biden ya yi wa jama'ar amurka karya game da abin da ya sani kan mu'amalar kasuwancin iyalinsa na ƙasashen waje. waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa cewa an yi waya da shi lokuta da yawa kuma an tattauna da shi a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar talata da majalisar wakilai na jam'iyyar democrat jerry nadla wanda mamba ne a kwamitin shari'a na majalisa ya ce 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican sun kasa bayyana takamaiman tuhuma kan shugaba joe biden sabida babu wani dalili na kaddamar da wannan abin da suke kira bincike. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to bari mu dawo siyasar amurka inda masu shari'a ke ci gaba da yin tsokaci bayan da shugaban majalisar wakilan amurka kevin mccarthy ya sanar da shirin kaddamar da binciken tsige shugaba joe biden yayin da 'yan republican ke zarginsa da amfana da wasu harkokin kasuwanci da ake zargin ɗansa hunter biden ya yi da wasu kasashen ƙetare These are allegations of abuse of power, obstruction, makafi ke Makafi kenan yake cewa waɗannan zarge-zarge sun shafi amfani da matsayinsa ba bisa ka'ida ba da hanayin doka ta yi aikinta da kuma rashawa kuma akwai buƙatar majalisar wakilai ta bincike su. Shi yasa a yau nake ba kwamitin majalisar umarni da ya kaddamar da binciken shirin tsige shugaba Joe Biden. To open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. fassarar kalaman shugaban majalisar wakilan amurka kevin mccarthy kenan to dangane da haka na tuntubi dr nasir damowa malamin jami'a mai sharhi kan siyasar amurka wanda ke zaune a jihar florida inda na fara da tambaye shi yadda yake kallon wannan al'amari su republicans uh, wato masu ra'ayi din nan mm. su ne suka ta misa da eh, ai tun da suka ɗauki abin nan shugabancin majalisar ai suke ta bincike kuma shi dan biden ɗin suke ta bincike amma yanzu ba su samu wani laifi wanda za su akaba ma shi uban ba ai uban ne suke suke son su su takura ma to an ba su samu wani abu wanda za su takura mishi da shi ba to amma sai yanzu suka akwai damun kasan za a yi abin nan akwai possibility a yi government shutdown rahe gwamnati saboda babu kasan su komi nasu a kan abin ga yake a kasafi yake to kasafin da kudin da aka ɗiban gwamnati ya kusa karewa kuma dole ne a yi ƙara shi ana so gwamnati ci gaba da aiki mm. to ga wannan abin ya zo kusa sai suka ce to idan shi wannan makati bai bai fara batun binciken tsige biden ba ce mm. za su tsige shi daga kujera abin wato kamar dai shi makasi ana tirsasa shi ne kenan ya dauki wannan mataki kwarai kuwa kwarai su waɗannan yan ah, waɗannan faɗaɗin su majistelo green da kuma irin su gat na ah, abinna florida su ne suka taya mishi eh, abin nan kamar su bangaren 'yan democrat ya suke kallon wannan sanarwa da shi makafi ya yi so na saurari wani wanda ke ba da sharhi sosai ya ce ba in don kwararrun dalilai babu su wanda za a a tsige Biden. To amma saboda siyasa ce ko da ta mishi hankali kawai aka yi su suna ganin za su ci galaba. So ya ba da shawara ga 'yan ta ce gaskiya kada su ɗauki abin da wasa. su tashi tsaye in kare shi za su abin da za su su ɗauki mataki game da abin. Dr. Nasir Danmowa kenan malamin jami'a mai sharikan siyasa Amurka wanda ke zaune a jihar Florida. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 100.5. Kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet. wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da su yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya yayin da gwamnatin shugaban najeriya bola ahmed tinubu ta cika kwanaki 100 kan karagar mulki 'yan kasar na bayyana ra'ayoyi kan kamun ludayinta. assalamu alaikum. A cikin makon da ya gabata ne gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta cika kwanaki 100 a kan karagar mulki. 'Yan Najeriya da dama dai sun ɗora fata kan gwamnatin ta APC wadda ta yi musu alkawarin ceto su daga matsanancin halin rayuwa da 'yan ƙasar suka ce suna a ciki. Muhimmai daga cikin matsalolin da Bola Tinubu ya yi alkawarin magancewa sun haɗa da na tsaro da tattalin arziki. mai fashin baki kan lamuran yau da kullum ibrahim muhammad gamawa ya yi kiyasin kamun ludayin gwamnatin ta bola tinubu a cikin kwanakinta ɗari na farko kan alkawuran da ta yi wato an ga fa'idodi ta wajen bayyana me ake samu a gwamnati kuma nawa ake baddawa sannan kuma an ga fa'idodi ta wajen canja sojojin da ake fata su yaƙi 'yan bindiga su yaƙi kuma boko haram an ga wannan canji sannan kuma an ga canji ta wajen bayyana sabbin ministoci wayanda yake saɓani wanda suka yi shekara takwas ana ce wancan shugaba ya canja ya canja amma ki sannan kuma ta fuskacin matsaloli an ga matsaloli na talauci don gusar da tallafin mai wanda shi kuma a bisa gaskiya janar muhammad buhari shine dana wannan tarko kuma dole aka fada inda tinubu bai janye tallafin nan ba to tabbas yanzu ko kuɗin biyan albashi na federal da wanda za a ba jihohi ba za a samu ba saboda haka an samu nasarori nasarori ko masu yawan gaske abinda kawai za mu ce masa yanzu maraba da kwana ɗari na fata nan kuma a yi ƙara ƙaimi wajen tada ko maɗan tattalin arziki kuɗin da gwamnati ke samu ya amfani da su wajen talakawa domin raya su da kuma taimaka musu sannan ta ɗaya gefen kuma talakan najeriya ya kwana a gidansa idanunsa biyu a rufe ba tare da ya ji tsoron matafiya kuma su tafi lami lafiya su kuma koma gidajensu lafiya to sai dai matsani tattalin arziki shu'aibu idris miƙati yana ganin da sake a matakan da gwamnatin take ɗauka wajen tunkarar ƙalubalen tattalin arziki kwanaki ɗari duk ba su wuce kashi shida da rabi ko kashi bakwai bisa ɗari ba a cikin kwanakin da zai yana wato mulki duk da haka nan idan ka dubi matakan da aka ɗauka za ka ce ana gudu kusan ana susan duwawu an wayi gari ya cire tallafin man fetur farashin man fetur ya ƙara kuɗi kusan za a ce ya yi gwamnan zabo cinikayya da muke yi kuɗaɗen ƙasashen ƙetare wato kamar dala da pound da sauran kuɗaɗen ƙasa kasashen ƙetare ya haɗa kan kasuwan wato abinda muke kira a turanci official red da kuma ta 'yan jari hujja wanda muka fi sani da parallel market a turance wa'innan matakai da aka ɗauka sun kawo ma 'yan najeriya matsaloli na fitan hankali to amma kuma farfesa usman muhammad cewa ya yi a ko'ina tilas sai an sha wuya akan sha daɗi ilimin tattalin arziki da raya ƙasa dole sai an sha wahala dole sai an zauna an sadaukar da kai kuma wajibi ne a yi shi cikin adalci misali koyaushe daga lokaci zuwa lokaci yakan fito ya ce ya san wahalar da ake sha kuma ga irin kuɗin da aka tara kuma ga abin da zai yi kuma mun gani a ƙasa sai dai idan rijiya ta ba da ruwa guga ya kamata a ce ba zai hana ba saboda akasarin gwamnonin nan da muke gani wasu fa basu ma fara ba da tallafi na miliyan hamsin hamsin da aka basu ba amma kaga wasu jihohin sun riga sun fito da illan kuɗaɗe sun sai hatsi sun sai abubuwa da yawa babu shakka yana da kyakkyawan niyya da wasu abubuwa da tsare-tsare da ya yi wanda zai yi tallafin nan. To koya ya sauran 'yan kasar suke kallon kamun 'yan gwamnatin a cikin kwanaki 100 ga ra'ayin wasu daga cikinsu. sunana alhaji sulageji bena don kowace local government kebbi state magana kwana 100 da gwamnati ta a saman mulki gwamnatin tarayya mu dai a nan yankin don kowace ta gabas gwamnatin tarayya gaskiya ta kasa saboda a halin yanzu ga mun yi magana shiga kaka ana magana shiga kaka amma dai magana tsaro babu kullum mutanen da sun tarar da mutane gona sun kashe mutane sun dauka sun dauki mutane sunana salo muhammad bena babu abin da ya gudana na bangaren tsaro har yanzu akwai sauran hanya guda wadda ta rage mu muke zuwa neman abinci yanzu haka barayi sun mai da hanya hanyar su ta dauka mutane kaulin da ta yi ta kasa akan alkawalin da ta yi na fada tsaro a yankin mu babu shi gwamnati tarayyar. Ana Bello Alai Salihu Isa Alkalawa kuma ina na a cikin garin Isa ne game da Isa harkar tsaro kamun ludayin gwamnatin tarayya yadda mutane suke kallo cewa a 'yan kwanakin nan akwai abin a zo a yaba amma dai ana bukata a ƙara kokari sannan a ƙara jami'an tsaro waɗanda ake tunanin za su fi ƙarfin su waɗannan 'yan ta'addan da suka dabaibai wannan yanki namu na sabon birni da isa su waɗannan 'yan ta'adda an san inda suke ya dace a ce akwai jami'an tsaro a cikin ƙauyuka inda mutane suke domin 'yan gudun hijira su koma su ciri noman da suka yi sannan ya dace akwai su waɗannan jami'an tsaro a cikin manyan garuruwa irin isa da sabon birni da goranyo da sauransu kaga ana bukatar babu jami'an tsaro a cikin ƙauyuka sai dai su zo su tafi na cikin gari ne suke zuwa ƙauyuka suna kai ɗauki idan bukata hakan ta so ko sukan je surveillance. suna na yemi dan tsaron da na ga an ƙara wurin zafara wajen tashin hankalin na an dan samu ci gaba nan dai na an ka samu ci gaba amma bayan nan sai dai komawa ba dan yanzu dubun najeriya muna cikin wahala saboda cire tallafin man da an kai an masu ba da shiga saboda haka muna cikin matsala babu wani ci gaba to yanzu ina kake son shugaba tinubu ya mai da hankali ya mai da hankali wajen sassabta kuɗin mai ko kuma a ɗauki matakai wadda ya kamata a daina hitar da man namu na najeriya ya zan an mai da tallafi mu ke more shi kaga za a samu sassabcin rayuwa tunda komai ya ƙara kuɗi sanadiyar ƙarin mai to bayan wajen mai fa me kake son kuma yin ma najeriya da 'yan najeriya mu 'yan najeriya gaba ɗaya muna son abu uku kaga dai nan ba wanda ya bisa hanyar da muke neman abinci zan muna da hanyoyi masu kyau nan batu ya zan wutar mu baya ɗaukewa na uku a gina lahiyar jikinmu saboda in babu inda muka zuwa mu samu magani mu sha a cikin kwanaki ɗari da shugaba tinubu ya yi ba a samu sauyi ba ko guda babu sauyi ba dibi fannin lahiya ba haka hanyoyi babu ko guda wajen mutan babu ka gaba muna cikin matsanancin rayuwa yahuza mu a gaskiya akwai matsaloli shan da yawa bangaren tsaron ma yanzu da kamar muna sa ran ya samu to sai yanzu kuma abin da ya ji kawai sai a hankali tunda bai hana ɗaukin mutane ba a gidajensu gari ya waye mutane sai ba ci a kasuwa ba a tsaro hanyoyi sun lalace a arewa ba sa biyu hanyoyi ne ba a su to wajen kayayyakin masarufi fa nan ma gaskiya abu ya kara dai sai a hankali saukar bahar ana ganin mai ɗari uku yanzu gashin mai ya koma har ɗari shida ɗari shida da hamsin wani goma ka je mashi ɗari takwas a shashi ma wani wurin da a ce ka ga tunubu da idanunka wace shawara za ka ba shi shawara da zan ba shi gaskiya ya haƙuri a duk al'amuran yadda mutane inda mutane suka fuskanta yanzu matsalolin da ake ciki yanzu nan mai yi kuɗin mai da mun gaskiya sufuri ya sauki sarkin huwa amanu ibadan wajen hanyoyi gaskiya bai ci nasara ba don ba a buɗa mun hanyoyi ba muna nan motoci na ta waduwa asibitoci ya ci nasara aikin gona mu can wajen mu asa arewa ta wajen gabas ga sokoto gaskiya babu nasara don ana bala'i ana muna kashe-kashe to nan gefen yarbawa da ibo ci nasara ina adade tinubu ya gyara yanzu abin da adade ya aiki sokoto dan fara katsina na adade ya muna aiki a game da mi a game da barayin ga eh samu matakayin tsaro a samuna sunana dan lituwan zan dake akin akin yalaloka gwamnati ibada wannan mulki na kwana 100 dai mun samu ci gaba ta wani bangaren da wani bangaren kuma gaskiya ba a samu ci gaba ba bangaren da muka samu ci gaba shine bangaren wutan nefa ya fi da ana dan samun ta kwana ɗaya kwana biyu amma bangaren man fetur gaskiya tsakani ga Allah ba ci gaba muka samu mun samu ci baya ɗari bisa ɗari domin kayan masarufi gaba ɗaya kowanne ya yi tsada kaga mota ma da muke haka zuwa arewa ta yi tsada abincin da muke saya yanzu ya yi tsada hatta duk wani abu da ka saya yanzu ba magana sauki kin zamani gashi nan muna dan saya mai noman noman yanzu ya gagar saboda ba takin zamani. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa, Muhammad Nasir da Hassan Umar Tambuwal. Sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. gai da murtala faruk sanyin na to kafin mu karkare shirin ga wannan sakon afirka mutum ne yan hanshaki kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci. Mai saurare yayin da dimokuraɗiyya ke ci gaba da kankama a ƙasashen Afirka irin su Najeriya, shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila akan batutuwan da suka shafi haƙoƙin al'umma a hannun hukumomi da fuskar ababen more rayuwa. Babu abin da ta dama talaka hankali kan tsaro. Tun da Soraji ta zo ta kama wani gonakanmu babu wanda aka kira aka ce ga hakkinka. Baya ga haƙoƙin al'umma a jimlace filin 'yan ƙasa ƙasa da hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban. Sai mun tura mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fenkom sai ga mun sake koma ba. Kazalika shirin kan tattauna da ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujuro da su. Doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya babu wani sani babu sabo duk kama shi za mu yi mu da shi a gaban kotu mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin yan ƙasa da hukuma na muryar amurka da ƙarfe 8 na safiyar kowace ranar talata a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice adadin waɗanda suka mutu a ƙasar maroko ya ƙaru zuwa sama da mutane 2,900 bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 6.8 a ma'auni ta jijjiga dogayen tsaunukan Atlas Alkabir da ke kudu maso yammacin birnin Marrakesh a ranar Juma'a. Fiye kuma da mutane dubu biyar ne aka ba da rahoton sun samu raunuka adadin da ya ninka wanda aka bayar tun da farko. Yawancin waɗanda suka tsira da rayukansu suna korafin rashin samun agaji daga gwamnatin Morocco. Kimanin mutane dubu goma ne aka bayar da rahoton bacewarsu, sannan sama da dubu biyu aka tabbatar da mutuwarsu a birnin Darna da ke gabashin ƙasar Libya. Bayan da mummunan ambaliyar ruwa ta mayar da ɗaukacin unguwanni baraguzai da taɓo a ranar Lahadin da ta wuce, mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Daniel ta mamaye Darna da ruwan sama na milimita 440 a cewa Carsten Hostin masanin yanayi a jami'ar Leipzig. Rundunar sojan Ukraine ta ce ta sake kwato da kalin tace mai da iskar gas a tekun Bahar al-Aswad daga hannun Rasha, inda ta bayyana nasarar da aka samu a matsayin wani muhimmin mataki na sake dawo da yankin Crimea. Har ila yau mayakan Ukraine sun samu gagarumin ci gaba wajen kwato Bakhmut birnin da Rasha ta yi wa ƙawanya a watan Mayin da ya gabata. kakakin majalisar wakilan amurka kevin Makati ya sana a ranar talata cewa 'yan majalisar wakilai za su fara binciken duba yiwuwar tsige shugaba joe biden don faɗaɗa bincike kan zargin da ake yi wa shugaban na amfana da harkokin kasuwancin ɗansa honta a ƙasashen ƙetare waɗannan zarge-zargen sun nuna ɗabi'ar rashawa abinda makati ya faɗa wa manema labarai kenan. mun gano cewa shugaba biden ya yi wa jama'ar amurka karya game da abin da ya sani kan mu'amalar kasuwancin iyalinsa na kasashen waje to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu inda za ku ji cewa ana can ana neman akalla mutum dubu goma da suka ɓace bayan mummunar ambaliyar ruwa da ta auku a ranar lahadi a ƙasar libya yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatarwa da dadi balawe da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.